Kaniwood shiri ne wanda zai duba a kan dangantakar 'yan fin da ibada. 'yan fin suna aikin hajji da umara kamar yadda dukkanin musulman duniya suke aikin hajji da umara. Musulmai ne, tunda sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah sun yi imani da manzancin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam. Amma wasu daga cikin al'umma suna kallon 'yan fin kamar mutane ne wanda ba sa riko da addini. Hakika, ‘yan fin musulmai ne, don sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah. Suna hamsa salawatu, suna yin sadaka, suna yin kyauta, kamar yadda addinin musulunci ya tsara dukkanin wani musulmi. Don haka, duk wanda yake tunanin 'yan fin ba musulmai ba ne, to musulmai ne, kuma mu biya addinin musulunci. Shirin daga kaniwood kenan, shiri ne wanda zai dinga wayar da ku a game da harkar fim. a masana'antar Kannywood. Wanda yake zuwa muku a tashar G25 TV Online. Kai dai kasance da tashar G25 TV Online domin samun labarai daga Kannywood. A nan za mu dakata a cikin wannan shiri namu mai suna daga Kannywood. Wanda ya wayar da al'umma akan dangantakar 'yan fin da addini daga Kannywood. shiri na musamman a tashar G25 TV online. da ya ya Assalamu alaikum ya Rasulallah. Kuka take yi. Yarinya tana kuka a Madina. assalamu alaika ya habiballah ya addu'a ka ce assalamu alaika ya rasulallah sallallahu farin ciki na zo na zo gurin masoyi na wanzan Allah sallallahu alaihi طلع البدر علينا من سنيات وجب الشكر علينا ما دعا لله دائي أيها المبعث فينا جعت بالأمر المطاع جعت شرفت المدينة مرحبا يا خير دائي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك الحمد لله assalamu alaikum jama'a na kuma su bane ibrahim sharukan masu annabi ne dubin masu wanda manzon Allah waye mala'iku za su su gaishe shi wanda manzon Allah waye aljanu za su su gaishe shi wanda manzon Allah waye dan adam zai zo gaishe shi a cikin dan adam nan hadda ni masoyin sa Allah Ibrahim sha kan masoyin annabi a koda shi da ni da ke duka ba mu san kan mu ba manzon Allah shi sun ko shi waye wanda manzon Allah waye aka sanar da shi dan aljanna sai manzon Allah wanda manzon Allah waye aka sanar da shi lokacin da za a daura sa sai manzon Allah wanda manzon Allah waye san inda ransa yake sai manzon sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai wa fati aka dinga daukar ransa yana huta gaba zuwa gaba Allah ka kara annabi daraja Allah ka da mu zan Allah sallallahu alaihi wasallam a kodi yaushe na ku yar musulman Ibrahim Sharukan musulman annabin nan nake da dukkan musulmi fatan alheri Allah sa mu gama lafiya Allah ka kara mai mai mana zuwa ga shirin manzon Allah da yaushe dukkan umara da haji alfarman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda ya zo da wanda bai zo ba ko kuma da muke zuwa Allah ka kara mai mai kamuna alfarma annabi na gode assalamu